Jadawalin da hukumar zaben ta fitar a ƙarshen makon jiya ya nuna za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasa a ranar goma sha hudu ga watan Fabrairun baɗi, yayin da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi zai biyo baya a ranar 28 ga wata. Yanzu haka dai tuni 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki a nan Kano suka fara tsokaci dangane da wannan jadawali na hukumar INEC. sunana muktar yakubu farisa wannan tsari da ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta fito da shi ni a fahimta ta ina ganin tsari ne wanda ba zai cutar da kowane ɓangare na abin da ya shafi masu buƙatar ɗarewa wasu madafin iko na shugabanci ba wannan jadawali ni na gamsu da shi kuma na tabbatar in shi a dorinsa aka zo aka yi zaɓe to da izinin Allah za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da ainihin shugabanci ingantacce. Ni dai inda son za a ɗauki shawara ta shine ina ganin yana da kyau a haɗe wayannan zaɓe a rana ɗaya a haɗe su gaba ɗaya a yi kaga duk inda aka yi sati ɗaya ko kwana uku an faɗi result kowa ya sani maimakon a rarraba. ina ga sai dai in kira da cewa a yi wannan. Comrade Abdullahi Ismail Kwalwa mai sharhi ne kan harkokin siyasa a Najeriya. ya ce jadawalin zaben abu ne wanda yake kamar an yi wasu jam'iyyun siyasa adalci an ba su lokaci mai tsawo daga yanzu zuwa kamar misalin watan goma na wannan shekara za su gama duk abin da ya kamata a yi na fitar da 'yan takara sannan kuma a shiga rugunsumin zaɓe daga watan goma zuwa kuma watan biyu na shekara mai shigowa to amma inda matsalar take a gaskiya shine yadda aka fara sa zaben shugaban kasa da majalisun ƙasa. su ne shine na farko sannan bayan sha hudu ga wata an yi zaben shugaban ƙasa ashirin da takwas kuma a yi zaben gwamnoni da majalisun jiha wannan muna ganin cewa ba abu ne wanda zai yi wa ita tsarin zaɓe ɗin daidai ba in ana so a taimaka a ƙasar don saboda a samar da yanayi wanda yake mai kyau kamata ya zamanto ko dai rana ɗaya a yi zaɓe gaba ɗaya sama inda ake a wasu ƙasashe ko kuma a fara yin zaɓe na daga ƙasa-ƙasa wato zaɓen majalisun jihohi da kuma zaɓen gwamnoni sannan kuma a zo a yi zaɓen shugaban ƙasa da majalisun tarayya. To amma sanata Kabiru Ibrahim Gaya da ke wakiltar yankin kudancin Kano a majalisar dattawan Najeriya cewa yake. mu a shawarar mu kuma na tabbatar za mu kawo ta majalisa kuma za mu kawo gyara kan wannan cewa abin da muke so shine a yi zaɓe rana ɗaya da wanda zai zaɓi gwamnan da wanda zaɓi shugaban ƙasa da wanda zaɓi ɗan majalisar tarayya da na jiha da na da shi kansa shugaban ƙasa duk a yi shi rana ɗaya. to sanata ita fa hukumar zaɓe da ta fito da wannan jadawali ta ce kundin tsarin mulki da dokar zaɓe ta ƙasa ita ce ta ba ta hurumin fito da wannan jadawali waccan dokar za ku gyara ko ta constitution ko dokar ce za a gyara za mu gyara ta saboda yake dokar mu muka yi ta kuma dokan nan mun cire ta daga cikin kundin constitution din Najeriya mun fito da ta kamar ta zama act so da haka za mu iya gyara wannan don a samu adalci a ƙasar nan dole muka muna tafiya muna ganin gyara mu gyara shi yasa muka cire ta cikin kundin mulki muka da ta gefe guda wanda gyaran na rana ɗaya za a yi magana majalisa ta yadda ta tarayya senators da House of Reps da shikenan an gama Sanata Kabiru Ibrahim Gaye kenan dan majalisar dattawan Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.